Al'ummomin da suka yi gudun neman mafuka daga jihar Nasarawa zuwa jihar Filato sakamakon tashin hankalin da ya auku kwanakin baya sun bayyana buƙatar agajin gaggawa ta fannin kiwon lafiyarsu da na 'ya'yansu a sansanoni daban-daban da suke. 'Yan gudun neman mafukan sun bayyana buƙatar ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Filato ta kai musu ɗauki da kayayyakin abinci da tufafi don tallafa musu. A cewar 'yan gudun hijirar da zanta da su akwai mata fiye da sittin da suka haihu da bullar cutar gudawa a sansanin da suke neman agajin gaggawa. Jamila Lawai ta bayyana min halin da suke ciki a sansanin. Damoyi da yawa game da jinya kana da yaro baka da naira da zaka bashi ya yi kalaci. To lokacin da muke tafiya ma wuya ta yi wuya a cikin cawa din nan ma mata biyu suka aihu a kawai ga gabaki ɗaya matan da sun aihu za samu mutane sittin. To yanzu inda kuke zaune akwai ku da yara eh, wani hali yaran ku suke ciki sannan kuma bai ya batun makarantarsu. Makarantarsu to ba mu da zaman lafiya za mu samu kuɗa ina ne mu dinka musu uniform da za su sa makaranta. To yanzu gwamnatin jihar Plateau ta tallafa muku da waɗansu kayayyaki ya kika ji. Mun ji daɗi mun ci mun koshi mun samu suturan da muka aka rarraba mana mun farin ciki. Sunana Muhammad Ilyasu Asaki. Daga sakarin jiya yanzu mun fara samu damuwan amai da gudawa wanda wata yanzu tana kwanci asibiti a namun Ola ta sha ruwa sakarin jiya zuwa jiya leda goma sha biyar. mu kuma ba mu da kuɗi wanzan mu taimaka mata rashin lafiya ya fara haddabe mutane saboda halin hawula wanda ake ciki muna kira ga gwamnati su taimaka mana da magunguna ko da za a samu sauki amma kuna da niyyar komawa gida ko da a ce gwamnati za ta taimaka yanzu haka in dai akwai ta security a sake in fact za mu koma because komin da da kake jaji wallahi cikin gidan ya fi wasu ma'aikatan gwamnati na mun bar wurin mu to jiya wasu sun fara komawa amma ni yanzu gaskiya ba zan yan koma ko ba sai na tabbatar cewa akwai jami'an tsaro ishe shi a kasa wasu 'yan gudun neman mafaka daga jihar nasarawa ke bayyana halin da suke ciki Sakataren hukumar bada agajin gaggawa a jihar Filato Alhassan Barde ya bayyana min cewa gwamnatin jihar Filato ta kashe naira miliyan 20 wajen sayan kayayyakin agaji da take kan rabawa 'yan gudun neman mafaka fiye da dubu bakwai da ke garuruwan namu kwande da bakin ciyawa a karamar hukumar kwamfan da ke nan jihar Filato. Abin da ake ciki alhamdulillah shine aka ce abin da ya samu dan uwanka ya same ka. Su 'yan gudun hijiran nan daga Nasarawa 'yan uwanmu ne da afkuwan wannan abin gwamnatin gwamnatin jiha ta ƙarƙashin jagorancin shi mai girma gwamnan plateau dr jona david jan har ya kawo kayan guduma na agaji kuma raba kayan da zamu yi mu zauna ne ga baki ɗaya mu tabbatar da cewa an raba kayan nan kuma wanda aka yi domin shi ya sami biyan bukata idan ba a manta ba mu ma a plateau state mun dan sami wannan tazuman amma in allah ya so yadda mun samu kwanci hankali yanzu fatan mu shine su mutane nasarawa da su yaƙuri da juna a zauna tare saboda mu samu ci gaba tare Sakataren hukumar agajin gaggawa na jihar Plateau Alhaji Alhassan Barde, ita ko shugaban riko na karamar hukumar kwamfan Madam Vodido ta ba da tabbacin raba kayayyakin agajin wa 'yan gudun neman mafakan. Su wa'anda suna gudun hijiran da mutane namun suna nan karan kansu, ana raba kayan ne a fuskansu da masu tsaro suna nan tare da su za su gangara zuwa namu da kayan na namu. na kwande su wuce zuwa kwande ministry of health namu sun tura da, magunguna su je sun da pscs namu suke su je su karbar jinya a wajen zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria